Sakataren harkokin wajen Amurka Mark Esper ya sanya hannu a wata yarjejeniyar haɗin gwiwar soja da Tunisia a lokacin da ya fara yada zango ƙasar a ziyararsa ta yankin. Shugaban Tanzania John Magufuli da madugun 'yan adawar ƙasar Tundu sun gudanar da yakin neman zaɓe gabanin zaɓen shugaban ƙasa a wannan watan. A jamhuriyar demokradiyyar Congo, gwamnatin ƙasar ta tura tsofaffin kwamandojin 'yan tawaye don su taimaka wajen karɓar makamai daga mayakan Kodeko da galiban mayakanta 'yan kabilar London ne. Afirka ta kudu za ta buɗe iyakokinta ga dukkan ƙasashen Afirka yayin da ta hana masu zuwa yawon buɗe ido ƙasar daga kusan ƙasashe 50 da ke da masu cutar coronavirus sosai. Anu Adasalom, shugabar kamfanin makamashin Ransos a Najeriya, tana son ganin an sami injiniyoyi mata sosai da za su rinka sanya na'urar lantarki daga hasken rana.